ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما يا عند مؤمنين سكا غودن waɗannan ودن سكا حدو haɗu يا yaƙarsu sai suka ce wannan shine abin da Allah da manzonsa suka yi mana alkawarin zai faru na jarrabawa da samun nasara kuma Allah da manzonsa sun yi gaskiya akan haka gashi ya faru don haka wannan rundunoni da suka gani babu abin da hakan ya ƙara musu sai imani da Allah da jayuwa zuwa gare shi